gyara kiyayya da yake tsakanin shaidan da ɗan adam ya kai tsanani ta yadda shi babban burin shi shaidan da yake nema da ɗan adam a kodayaushe shine ga an wayi gari ya shigar da ɗan adam gidan wuta Allah ya kiyaye wanda wuta ba shine asalin halittar ɗan adam ba shi kan shaidan da shi da wato mabiyansa to dama halittansu kamar da annabi ya bayyana na jinsin aljani to daga bakin wuta aka yi shi shi kuma dan adam daga abin da aka wasafa muku na laka da ruwa da abu mai sanyi da abu mara bai zafi to kaga aka ce mutumin da ya fito daga ruwa ya koma wuta an yi mummunan sakamako kenan an yi mummunan makoma Allah ya kiyaye don haka a koda yaushe shi shaitan duk abin da zai aikata ya ga dan adam ya shiga wuta sai ya yi ƙoƙari ya ga ya turta su ɗan adam wajen yin wannan abu saboda ya cimma wannan buri nashi na shigar da ɗan adam wuta Allah ya tsare ni sai da ya ɗau wannan alwashin a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya la'ance shi ya tsine mishi ya kora shi daga ainihin wato rahmarsa ya ce ni ko na yi alkawari sai na umarce su sun saba maka duk wani abu da ka ainihin wato sa su sai na sa su su ki aikata wannan abu shi kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya yi alkawari cewa matuƙar kuwa suna neman gafara ni kuma zan gafarta musu zunubinsu ko mai girman shi kaga wannan ba ƙaramin falala ne Allah ya mana ba musamman mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa baya kama waɗanda suke aikata munanan ayyuka ko su zalunci kansu walladina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum zakarullah bayan sun aikata saboda shaidan ne ba zai kyale ba ya ce lallai sai fa ya tirsasa ya kuma sa san aikata waɗannan barna amma sai Allah madaukakin sarki ce to waɗanda shaidan yake fisgan su yake rinjayen su su aikata barnan su aikata laifin amma kuma bayan sun aikata sai su tunani tuna Allah madaukakin sarki tasaru li dunubihim da zarar sun tuna sai su marmarin su nemi gafara daga zunubin da suka aikata Allah madaukakin sarki ce to irin waɗannan zai gafarta musu to kaga ashe kenan wannan istighfari da kuka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan da dama cewa yana yawaita maimaita su a kowace rana ba an bato ne na Allah kankani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba shi yana daga cikin waɗanda suke da garantin in ma zai aikata laifin tare da Allah ya tsare shi masumi ne ba zai aikata ba amma in ma zai aikata Allah ya ce ya gafarta mishi إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك mata تأخر amma duk da haka manzo Allah domin ya tarbiyyantar da mu al'ummar shi yace yana neman gafarar Allah a kowace rana sau ɗari kamar yadda Anas dan Malik ya bada labari Allah ya kara mushi yarda a wani wajen annabi yana yin istighfari sama da sau saba'in a kowace rana to idan manzon Allah zai rinka aikata haka min babi aula mu yafi dacewa a ce muna yin istighfari da haka kada mu raina wannan ambato na istighfari shi yasa shari'a ta kawo mana shi mubasharatan bayan ne sallolin faralla. saboda yana daga cikin lokuta da Allah yake sauraron addu'ar bayi da haka sai shari'a ta ce daga sallame sallanka to kai istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga mafi karanci in mutum ya dimanci wannan to a kowace rana zai istighfari sama da sau goma kenan inda kaga salloli biyar kowanne kai guda uku akalla za ka yi guda goma sha biyar to balantana kuma ana son ka yawaita yi duk sanda ka tuna wani aiki da ka aikata mummuna ko wani laifi da ka aikata sannan istighfari da za ka rinka yi jama'a yana sabbaba maka wasu alkhairai masu ɗimbin yawa tun daga kariya wanda Allah zai rinka yi maka da kuma karɓar addu'an kama da Allah zai rinka yi duk wani bukata naka ko da baka roƙa ba sai Allah ya biya maka shi kamar yadda annabi nuhu yake gaya wa al'ummansa ko wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara istighfarin ne yace in kuna yin istighfarin nan yumdidkum a kamar ne yursil samaa alaikum bidarara Allah zai sauka muku da ruwa albarka komai zai sauko daga sama wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara wannan duk sakamakon istighfari ne da haka mu yi kokari mu yawaita istighfari jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar sosai wajen neman istighfari domin makami ne daga cikin makaman da wato dan adam yake kunyanta wannan makina shi shedan shi yasa aka ce idan shedan ya sa dan adam ya aikata wani aiki sai wannan bawa ya je nemi gafara Allah Allah ya gafarta mashi sai ya ta takaici yana shiga cikin damuwa cewa o oh, yanzu duk abu kaza da na sawa ne da abu kaza da na sawa ne shikenan kuma Allah ya yafe mishi to kana tunanin zai kyale ka gobe a sai kuma ya kara gani ya sake neman wani hanya wanda zai sake sa ka saba ya Allah madaukakin sarki ka kuma kara koma zuwa ga wannan barnar na haka idan mutum ya wayi gari ya gaba neman gafarar Allah ko to fara tunanin shi dan ya ci nasara a kan shi kuma kada mutum ya yaudari kan shi cewa to aini yau ban ma wani abin a zo a gani ba dan haka dan ban yi istighfari ba a ko da baka yi komai baka yi manzo Allah da yake neman istighfari sau ɗari din yana yin abubuwa ne na laifi kaga ba haka ba ne, ko to shi yasa nake ƙara jaddada mana lallai mu yawaita istighfari wa qultu ga ina Allah madaukakin sarki yake bayyana sifan bayan Allah akan sirati ko cewa idan suka samu kansu daga cikin addu'o'in da suke cewa rabbana atmin lana nurana waghfir lana a gani bayan fa an fa mana ana tabbata tsira amma kuma ana ƙara neman gafara idan mutum ya samu tabbacin gafaran Allah ya tsira da ma Allah ka gafarta mana laifukan mu ka gafarta mana kurakuran mu ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su yawaita yin istighfar zuwa gare ka wannan shine tilkadir kifaya insha Allah wassalamu alaikum wa